إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما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 وشر الأمور مودثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة mutanen garin بشيمي جمهوري Nijar, a wannan kasa ko ce wannan jiha ta jihar doso a wannan kasa ta jamhuriyar nijar kasa mai makwabtaka da najeriya wanda yake kamar dan jima ne da dan jimai allah ya ƙara musu albarka allah ya ƙara haɗa mana kan ƙasashenmu allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya manya-manyan shugabanni da muke tare da su a wannan gurin manyan marumanmu manyan shugabannin shugabanninmu na agaji tare da girmamawa da mutuntawa ina gaishe ku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Shugabanni da muke da su a wannan gurin ba sa nisanwa. Shugaban kungiya na garin ne muna tare da shi a wannan wuri. Shugaban kungiya na garin Dutse muna tare da shi a wannan wuri. Shugabanni na kungiya Nagarin garin bataka kan giwa da wasu manya-manyan farfesoshi da daftoshi wadanda aka nemo muna daga jamhuriya da birnin mai duka muna tare da su a wannan wuri babanmu shugaba ɗaya daga cikin iyayenmu mai girma alhaji alƙali zakari gulma muna tare da shi a wannan wuri manya malamai da muke tare da su a wannan wuri ga shugaba uba kuma jagora fadilatu doktor sheik imam suleiman bawa argungu muna tare da shi a wannan wuri shehin malami wanda shehin dafta abdullahi abubakar giro ce idan allah ya ƙadarci tafiyar nan da zan yi ban dawo ba to ga dr suleiman bawa arugungu ya rike muku wannan majalisi a ci gaba da yi hatta marana alfajar muna tare da dr wannan wuri ah. Allah ya ƙara mu rayuwa albarka. barka. yan uwa masu albarka muna zuwa da shekin malar shek dokta abdullahi abubakar gidan argungu allah ya ji kamanan da gafara allah ya wa malar rahama allah ya haka kabarinsa shek husaini Dokta abubakar giro argungu yana cikin da muka ɗaya wannan tawagar za a mu tare da shi to siga shi ma'aikatar zai ta jihar kebbi yadda yana daga cikin lamba daga cikin mambobinsu ita kuma ta ce suna da zama da za tare da shi wanda yana daga cikin dalilin da ya sa sheikh husaini dr abubakar giro bai samu zuwa ba da haka muna ba da uzuri a yi haƙuri wannan haka allah ya hukunta wa ma ta sha'una illa an yi sha allahu يشفعون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله تشاءون ba za ku so aikata wani abu ba ko kuna so illa an yasha Allah sai Allah ya so tabbatuwar abun rabbul alamin ubangijin ta da da haka haka Allah ya tsara kuma haka ya hukunta yan ba masu albarka alhamdulillah ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abin shawa abin gwanin ban shawa ya fi yawara cikin wannan gari yara ne matasa masu jiri a jika Allah ya azurta su ya ba su damar karanta alkur'ani suka yi hatama ta alkur'ani suka abin da muke cewa sauki alkur'ani ganin wannan yasa wannan su shugaba wanda Allah ya bamu shi ko ya ce waɗannan matasan mazansu da mata bari ya karama su bari ya gaya su malamai daga nan jamhuriyar Nijar da wajen Najeriya wajen wannan kasa don a fiye waɗannan bayan Allah murna wala duk matashi da matashiya za su da zarar cikin a ce ƙazu tare su haka yi wannan taron za su da zarar cikin a ce suna cikin da a karanta duk wani uba zai su haka ce ɗazu ɗansa na cikin waɗanda a karanta amma waɗannan su ne waɗanda Allah ya tara da barci muna kira da sauran matasa su tare tsaye su ma in Allah ya nuna mana wani shekara a yi da shi. ‘Yan wama su albarka, wannan aiki da wannan bawa Allah ya ke yi, da ba ba ƙarfin aiki ba ne. Ni dai na gude, na so a ce ni na Allah ya wallahi na yi mata a tebe ne in samu irin wannan damar da Allah ya bashi a ce ma na iya ɗibar ɗalibai na yi musu irin wannan hidima Allah ya saka mu da alkhairi kuma Allah ya yawaita mu da irin su samun irin wannan jajircewa wallahi ba ƙaramin aiki ba ne Allah ya saka mai da alkhairi mai tuci da gida a janna dan wannan sa albarka samun matasa a koya musu alƙur'ani arziki ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khairukum من تعلم القرآن وعلمه mai alkhairi cikin ku shi ne wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koya da duk wanda Allah ya sa wannan dami ya gode wa Allah ya yi Allah godiya shi ya gane kuma yana ƙarfin su gane wani kuma ya sa dukiya sai ya ɗauki nauyin su Allah ya saka da alheri bayan manta da garin bawan Allah kuma kuma ne na ta'addu ala da kansa da gafara na yi karatu a makarantar mu na sauki sai malamin mai ce ka je ka so kawai da hadari da ishmawi wallahi Allah mu lokacin nan ba sai da za a yi mana kila tsawon ni shiru akwai wani bawa Allah da ya kusa da Yake malam na ɗauki nauyin wa'yan da sauran je in samu wasu wallahi wa Allah da ya je mutum wannan guda uku kawai a hadari ishmawi ya kawo da su yake ka cigaba da karatu kuma in ka sauke su a kuma haɗa ne ne in zan kawo da wasu Allah ya saka da alheri al-Qur'ani Allah ya ce inna hadha al-Qur'an

wanda kuke karantawa wanda kuke saurarensa ya hadi yana shiryarwa lillafi hiya aqwa zuwa ga hanya mafi daidai hanya a ce karantar da matasa alqur'ani taimaka musu ne ga kada su shiga kungiyoyin banna kada su shiga kungiyoyin bata saboda ni ya hadi lillafi hiya aqwa duk inda muka yan ta'adda in ga bincika ba fara qurani duk wanda ya sa Al-Qur'ani ya karanta ya haddace wani abu cikin to Allah na sa zuciya ta ta laushi zuciya ta tana yin laushi zuciya ta tana da tausayi da rahama Allah na sa zuciyar ta zama ta kwarai mai tunani mai kyau. sannan Allah yana yalwanta kirjinsa zuwa ga aika alkhairi karatu alkur'ani ba karamin alkhairi ba rashin karatu alkur'ani da rashin shiga inda ake karanta alkur'ani da ƙoƙarin rashin karatu yana jawo ma matasan shiga ƙungiyoyi na bala'i na halaka ya kuma matasan mu ba su ba ya ku matasa ba ne ya ku matasa ya jirginsa ruwa ya je ya koyi huruf ya iya ya je ya san shi wanda ya san shi alƙur'ani ya yi ƙoƙari ya sa karatun littafai ya sa har da alƙur'ani ya haddace alƙur'ani Allah ya jika wani matashi da muke da shi da rahamun wannan matashi ya je sakandare school ya ƙare ya je jami'a ya ƙare ya dawo gida yadda yanzu na yi jami'a na ƙari kuma ƙur'ani nike su shi mai halarci kun san da ya yi wallahi wannan matashi cikin shekara guda ya fara haruffa ya fara har da ƙur'ani cikin shekara guda har ci alƙur'ani Allahu muna da wani matashi yaro da ƙaƙuri ana ce da shi kwanan nan yaro nan da wuce wata shida ko wata bakwai yake mai 'ya'yanta, in suna son su ga mamaki a baya dama ya je hada Qur'ani yaron na yanzu labarin da muke samu da wata wata shida zuwa bakwai ba yaron na yanzu yana da nizo arba'in da bakwai karamin yaro ne wannan mai rakodin din nan abokin sa ne ya da ƙarfin Allah nan da wata biyu zai kammala alƙur'ani yara za a gani matasa ga sunan yanzu sun tsaye tsayin jaka suna ƙoƙarin su haɗu ta alƙur'ani ni kuke jira ni kuke jira ya ku matasa wannan yawon bindaka bai wannan yawon shiriri ka bayi ka ba ta lokaci daga shiriri ka baka da kanka komai ba ka girma ba baka su baka amanar da ba lakar baya hana karatun qur'ani lafar baya hana karatun Qur'ani ana lafar kuma ana karatun Qur'ani wanda yake zuwa lafar ya ba ƙara samun dama domin kwakwalwa ta buɗe basira ta zo ne kake jira kawai ka cika mata alƙur'ani man yuridu Allahu an yahdiyahu man yuridu Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam yake son sa da shiriya ya tsara tsara ya labi da na kirji ne lil islam zuwa ga musulunci zuwa ga turani zuwa ga biyayya ga sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam kaga kullum mutum addini ne gabansa komai yake addini a gabansa ya yi wa masu kuma kula da wannan idan mutum yana karatun ƙur'ani shi da sa ya samu tarbiyya ta kwarai ba ka taba ganin ma da shi ba fata sai ka same shi mutum ne mai tarbiyya daga tafiye tarbiyya mai halaye na kwarai mai kyawawan ɗabi'u matuƙar ya karanci alƙur'anin nan ga waɗanda suke ahalin sunna waɗanda ke karantar da shi a kan tafarkin baya makarantun ƙur'ani ba ka sami ne ƙazali كذلك مثلا في القرآن كذلك ولا يزيد بقى ده القرآن اللي كان سنة الكعبة وثيابك وثيابك فطهر والرجل والرجل فهجر ولا تمنن ولا تمنن تستكثر كلا المادة القرآن إلى بك كذبتها إلى بك كذبتها ba kai ne Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa thiyabaka faqashir tuwarinka ka tsarkake su ba na daga cikin abin da ke kama ɗalibi dambala ya dambale ya rasa gane karatun Qur'ani ya rasa fahimtar Qur'ani na ɗaya malamin su ke zama da ƙazanta na biyu dogara da wani ya yi malar nura ka ɗauki nan ka kai makaranta wani haka kira ciyar ma kana ne damar ciyarwa Allah ya ɗora ma kai Allah ya ɗora mana shi da ɗanka to ka ji ka kai sau ruwan ka ce wai ya je wani wuri wani da ci shi ba ka dinga da ba yaro ya dinga yawo ba takalmi yaro ya dinga yawo babu babu babu babu wando yaro na yawo tsirara yaro da farci duk inda ya ga dama babu gidan sauro babu sabulun wanki babu sabulun wanka babu kwanciyar hankali babu babu babu ne muke jira sadaka dole da tare ya yayanku in kun suna su makaranta inda aka karatu Qur'ani ku kula da abin ku kula da yayanku ku kula da tarbiyyar ku dinga kai da yayanku ziyara a makaranta don ga halin da suke ciki ku dinga malaman su wani hali suke ciki ku dinga waya da ɗiyanku ya halin yaro yake ciki da wannan yaro zai samu da nutsuwa da kwanciyar da ya karanci Qur'ani Allah ya kara mana da amfani sannan ya ba da albarka malamin suka ce shi Qur'ani yana ɗauke da wani abu da ake kira lazza daɗi ɗanɗano taske Qur'ani na da wani ɗanɗano wanda ke rata zuciya wanda ke rata kashi da tsoka in kana karatun qur'ani za ka samu wannan Malamin suka ce idan mutum yana son ya dace da samun wannan jin daɗi na alƙur'ani hanyoyi ne ake so ya bi idan ya zo na hanyoyin zai samu dacewa da jin daɗin alƙur'ani na daga cikin wayannan hanyoyin suka ce inna lazzatar ta tazharu fi umurin kasira jin daɗin ƙurani yana bayyana cikin al'amurra masu yawa na farko daga cikin abinda mai yawan karatun Al-ƙur'ani zai sa ya samu jin daɗin qur'ani malamai suka ce akwai abin da ake kira rahatul qalbi hutun zuciya hmm. ka samu hutu ka ji natsuwa ka samu kwanciyar hankali duk mai karatu ƙurani zai samu wannan kai yanzu da gani ana rabar nan ka sake kallo ne mana Ko kallo ana rabar ko hasko mana shi kai da Allah kaga alamar tashi hankali da zarar shi kai da gani ne kaga nutsuwa kaga kwanciyar hankali saboda ni albarka Al-ƙur'ani. albarka Al-ƙur'ani. saboda ni ni'imar ƙur'ani ta riga ta sauka an yi biyayya an karanta ƙur'anin an kuruci Allah da makaratun shi ko Allah ya kawo hutu da nutsuwa ya sai malami suka ce daga cikin jin daɗin alƙur'ani mutum na samun rahatul kalli wa ɗuma'aninati da samun nutsuwa Allah ya ce ala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ya ce ala ku saurara bi zikirin lahi da zikirin Allah da tilawa alkur'ani da kokarin sanin ma'ana alkur'ani da aiki da alkur'ani Allah ke kada madinnin kuro zukata suke samun sannan akwai inshirahul sadar wato samun yalwar kirji wa zawalul humum da gushewa bagin ciki Allah ce innamal mu'minuna innamal mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله إنما المؤمنون سنكوى المؤمنين سنع الذين إذا ذكر الله wayanda duk lokacin da aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai suka su cika da tsoron Allah saboda ya ambaci Allah zukatan suna cikar tsoron Allah an ce Allah ya ce annabi ya ce to da ga uwa ke sa wasu ya ana karanta Qur'ani saboda tsoron Allah ku kafce akwai sahabin da aka ce masa annabi Muhammad ya kiraye shi ya ce masa ya kai sahabiwa ne karanta mini ayar da Allah ya ce kaza sahabi ya zo ya karanta alkur'ani yana kawowa daidai wannan ayar ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa bika ala shahida hali yana kawowa daidai wannan wurin sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zubar da hawaye yana kawowa daidai wannan wurin annabi na zubar da hawaye saboda haka yayin uwa masu albarka karatun Qur'ani yana ƙara mutum tsoron Allah yana gyara tarbiyyar mutum saboda haka daga cikin abubuwan da ake yi a gyara tarbiyyar matasa a hana su shiga halaka da banna a makarantar da su alƙur'ani na ga mai gabatarwa ya tsaya kuma ban cika so in saba lokacin da aka ce in tsaya da haka nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكر علينا فيها بجاء الشيخ ناصر البكر جرى لما نصل الميرا ألا أبو بنت فيه سكر عليه ألا يوم يجعل يجعلون أكرم الله يكرمك wanda ce ya sarauta za ta hana karatu ko da fara ce na cima أحوال yake da matsayi ne na sarauta muna wata allah da karfafa ya ja zamani إن شاء الله يجوز بعض ما يرى شيء ما لا